Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo da 6,170 da mita 31 ko dubu tara da da bakwai kilohertz biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. mu yanzu agogonmu a nan gundumar Colombia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis goma sha biyu ga watan Fabrairun 2026 ga kanin labarai. Kimanin sojojin Amurka mai tanne ake sa ran za su isa Najeriya cikin makonni masu zuwa. Asusun ba da lamuni na duniya IMF ya shawarci Afirka ta kudu kan tilin bashi da yake neman gurgunta a tattalin arzikin ƙasar. shugaban amurka donald trump ya ce babu wata muhimmiyar matsaya da suka cimma da firaministan isra'ila benjamin netanyahu bayan shawarwari da suka yi game da kasar iran Madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani kan dokar zaben ƙasa da majalisar dattijai ta amince da. A matsayina na ɗan Najeriya ina duba wannan tsari da majalisar dattawa ta ɗauka ba abin da ya kamata a ɗauka ba ne. Sannan kuma shugaban kwamitin kula da aiwatar da kuɗaɗen ƙasa na majalisar dattijan Najeriya ya ce akwai abin dubawa a amsoshin tambayoyin da kwamitin ya yi wa kamfanin mai na NNPC. Mu binciken mu ta nuna nnpc dole su mayar da kudin nan tiriliyon 210 daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da yusuf aliyu harande daga bisani kuma za ku ji labaran wasanni tare da bala bronco amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rundunar mayakan Najeriya ta faɗa jiya laraba cewa dakarun Amurka da za su iso ƙasar cikin makonnin nan masu zuwa ba za su je fagen daga ba, kuma duk wani al'amari na tsaro na ƙasar yana hannun dakarun Najeriya. Wannan ya biyo bayan kalaman da wani jami'in Amurka yi ranar Talata cewa ma'aikatar tsaron Amurkan da ake kira Pentagon za ta tura wata tawagar sojojinta su horar da dakarun Najeriya dabarun yaƙi da 'yan bindiga masu igirarin jihadi makonni bayan da shugaban na Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai farmaki kan mayakan a Najeriya. A makon jiya ne ma'aikatar tsaron Amurkan ta ba da labarin tura wata karamar tawagar sojojinta zuwa ƙasar ba tare da ba da wani ƙarin haske game da lamarin ba, wanda shine karon farko da Amurkan ta tabbatar da kasancewar jama'anta a Najeriya. Kakakin hilkwatar tsaron Najeriya Sama'ila Uba ya gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hukumomin ƙasar a Abuja su suka buƙaci Washington ta turo da sojojin domin horaswa da shawarwari a wurare daban-daban ga dakarun Najeriya. Asusun ba da lamuni na duniya IMF a takaice ya shawarci Afirka ta kudu ta fito da tsari da ƙa'idoji karara da gwamnatin za ta bi sau da kafa wajen rage basussuka da gwamnati take karɓa. Asusun yana mai gargadin cewa hasashe kan tattalin arzikin ƙasar ya fi nuna koma baya duk da alamu da ake gani na samun ci gaba. A cikin rahotonsa na shekara-shekara asusun IMF ya ce duk da ƙayyadewar da ƙasar ta kafa game da lamarin bashi a shekara ta 2012 hakan bai hana gwamnatin ƙasar ci gaba da amsar suka ba. Duk da cewa ƙayyadewar ta taimaka gaya hakan bai hana ƙarin bashi kan ƙasar a cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce. Ƙasar Afirka ta kudu mai arzikin masana'antu ta nuna alamun hawa tudun na tsira bayan an kwashe wani zamani na abubuwan fallasa da durƙushewar tattalin arziki da galibi suka auku a zamanin mulkin shugaba Jacob Zuma. Cikin muhimman matakai masu kyau game da Afirka ta kudu a baya nan sun haɗa da cire ƙasar daga jerin ƙasashe da ake sakawa ido domin shigar kuɗaɗe da ake zargin sarsalar su. da kuma samun maki mai kyau game da tattalin arzikin ƙasa a karon farko cikin shekaru ashirin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ba su cimma takamammen matsaya ba da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu bayan shawarwari da suka yi game da lamarin Iran. Duk da haka ya ce Amurka za ta ci gaba da shawarwari da Iran ɗin watakila cimma yarjejeniya. Netanyahu wanda ake tsammanin zai matsa wa shugaba Trump a fara da batutuwa da Amurka za ta tattauna da Iran su hada da ƙayyade makamai masu linzami na ƙasar ta Farisa ya jaddada muhimmancin a duba batun bukatun tsaron Isra'ila. Amma bai nuna alamun ko shugaba Trump ya amince da haka ba. Shugabannin biyu sun tattauna a cikin sirri na tsawon sa'o'i biyu da rabi lamari da shugaba Trump ya kira ganawa mai ma'ana sai dai ya ce babu wasu muhimman batu da suka tsaye da shawara a kai a halin da ake ci kuma wata kotuwa a isra'ilan ta baiwa gidajen yarin kasar su baiwa falasɗinawa karin abinci saboda suna jin yunwa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fara biyan 'yan ƙasar afghanistan da suka makale a tara kuɗi domin su koma su a wani yunkuri na rufe sansanin da suke zaune bayan da shugaban amurka donald trump ya dakatar da shirin sake tsugunar da su a amurka domin fargabar da suke yi cewa zaman afghanistan za su fuskanci damuwa da gwamnatin kasar domin alakarsu da amurka kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar ya gaya wa wakilan majalisar dokokin amurka jiya laraba fiye da yan ƙasar afghanistan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne suke zaune a wani sansanin sojin amurka tun farkon shekarar da ta wuce waɗanda masu raje suka ce sun haɗa da farar hula da waɗanda suka yi ayyuka na musamman da dakarun amurka a tsawon shekaru ashirin da ta yi tana yaƙi a ƙasar wasu daga cikin su iyalan sojojin amurka ne waɗanda dukkansu za su fuskanci haɗarin gaske idan suka koma afghanistan wakilan majalisar dokokin amurka 'yan Democrats sun yi allah wadai da shirin gwamnatin trump na biyan 'yan afghanistan ɗin waɗanda suka yadda za su koma ƙasar su gabanin shirin Amurka na rufe sansanin sojin da suke ciki a cikin watan maris mai zuwa mataimakin sakataren harkokin wajen amurka paul kapur ya ce ya yi imani kamar mutum ɗari da hamsin sun karbi kuɗi kuma sun koma ƙasar su sai dai bai san makomar da su ba bayan da suka koma afghanistan ɗin ba Rasha ta kai hari mai tsanani kan birnin Kiev da makamai masu linzami a yau Alhamis inda makaman suka afkawa gine-gine masu yawa. Magajin garin birnin na Kiev Vitali Kilishinko ya fara a dandalin Telegram cewa Rasha tana ci gaba da kai wa birnin farmaki mai tsanani. Kilishinko ya ce harin ya afka a gidajen kwana da kuma ofisoshi a duka sassan kogin Dnipro wadda ya ratsa birnin. a gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan dokan zaben ƙasar da Majalisar Dattawa ta amince da ita a ranar Talatin nan da ta gabata. Sashen tattara sakamakon zaben ne dai ya fi ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki a harkokin zaben Najeriya. tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar ya ce abinda majalisar dattawan ta yi a yanzu akwai rikitarwa wakilin gta hausa mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani a yanzu haka dai 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani A kan dokar zaben ƙasar da majalisar dattawa ta amince da ita a ranar talatan nan da ta gabata Sashen tattara sakamakon zaɓe ne dai ya fi ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki a kan harkokin zaɓen Najeriya. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya ziyarci tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida a gidansa da ke Mina, ya ce abinda majalisar dattawan ta yi a yanzu akwai rikitarwa. But what we got is a mixture of electronic and manual transmission, which is going to cause more confusion or chaos than if we have a single tier, you know, uh, electoral uh, transmission system, which is real-time electronic. That would be our preference. Ya ce abin da aka yanzu gaskiya akwai rudani a ce a yi manual sannan kuma a yi na'ura mai kwakwalwa hakan ya mafi rudar da mutane akan yadda lamarin yake a baya na tsari guda wato na'ura mai kwakwalwa I think there is need for all the opposition political parties to come together to pursue this issue. I mean, we shouldn't allow it to rest where uh, they wanted it to rest today. Absolutely not. I don't support that. Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyun adawa da su haɗa kai domin ganin sun tunkari wannan matsala. domin kuwa baya goyon bayan hakan To shi ma dai ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Rafi, Shiroro da kuma Muya, Honorable Ismaila Musa ɗan Modibo ya ci majalisar dattawan fa ta kwafsa. A matsayina na ɗan Najeriya ina duba wannan tsari da majalisar dattawa ta ɗauka ba abin da ya kamata a ɗauka ba ne. Ya kyautu ne su yi koyi da abin da muka yi a majalisar wakilai. Domin a duk lokacin da aka yi ma al'umma abin da suke so, zai sa ƙasa ta zauna lafiya kuma za a yi tsarkakakken zaɓe amma duk lokacin da aka yi abu aka san haka shi ke kawo rikita rikita da wasu abubuwa da bai kamata ba kuma idan mutum na tsoron a yi transmission of result electronic kaga kila yana tunanin wani abu ne daban sai ya kokari ya gyara kurakuran shi kawai ya yi wannan abu saboda jama'a su ci gaba Najeriya kuma ta zauna lafiya. Me fargaban? A kamar ni ba mu da wani fargaba akan wannan abu in ka lura za ka ga majalisar wakilai ta yi fasin ɗin shi daidai abin da 'yan Najeriya ke so. So kaga kuma ni ina majalisar wakilai ne bana tunanin akwai wani fargaba akan wannan abu gare mu mu 'yan majalisa amma ina magana da kai ne a matsayina na ɗan modibo ɗan Najeriya. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin majalisar dattawan da kuma 'yan ƙasa musamman masu ruwa da tsaki akan lamarin zaben Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Allahu ya raya na yanzu mazan biya saradaunar su. Kaga da mazan jiya a zamanin kadai. an shirya mana talbijin kaduna a zamanin sardauna ko gobe bayin nan ai sardauna bai kawo ba ai mulki kowa ya yi yana sa ba zai samu kamar ya kai ba sardauna da kwamitin da ke kula da aiwatar da kuɗaɗen gwamnati a majalisar dattawan najeriya kuma sanata mai wakiltar nasarawa ta yamma ahmed aliyu wadada ya ce akwai abin dubawa a amsoshin tambayoyi goma sha tara da kwamitin ya yi wa kamfanin mai mai zaman kansa wato nnpcl wadada ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar gta hausa amurka ke magana madina dauda ga yadda hirarsu ta kasance wannan tiriliyon ɗari biyu da goma duk bincikenmu ya nuna bayan da za a yi gidan mai nnpc ta kasa mayar da kudin nan wa gwamnati don binciken gaba daya bayan mun gama dalili kamar yadda kika ce tambayoyi daga an sanda nnpc ta bada ta ma kara ya mutsa maganan dagula maganan ne don an sanda ta bamu gaba daya ya fita daga cikin kundin annual financial eh, eh, statement ɗin ko report ɗin a ah, statement ɗin nnpc don dama can abun da yake kan takardansu littafinsu kundi mai bayyanar da lissafi na kudaden shekara ko shekaru ya yi daban da ansan da yanzu su suka bamu to ba zan so na yi amfani da wannan dama na yi magana da yawa ba kan rufoto na biyu ba bai yiwuwa a ce mun gama aikin nan tsofaffin shugabanni na wanda suka shugabanci gidan mai sanda aka yi wannan abun ba su zo ga gaban majalisa ba don yadda abubuwan suka faru ya kamata a ji daga wurinsu a ji daga wurinsu don me don a san yadda za a ɗauki matakai na hana irin wannan abu ya faru ba ku gayyato su ba ne? A'a ai ba mu kai sai mun yi report din mu ai sai mun bayyanar da report ga public wannan kawai na dan share fage ne kusan direction din da muke ciki don kamar yadda na faɗi bayan da za a yi wannan bincike ko wannan magana ta zamanto an share ta ƙarƙashin tabarma. To amma kai ne shugaban kwamitin kula da yadda ake aiwatar da kudaden ƙasa ka ji lokacin da shugaban ƙasa ya ce ya yafe wa kamfanin man najeriya mai zaman kanta kuɗi har kusan triliyan shida saboda triliyan biyar da wajen biliyan ɗari hudu da wani abu kana sane da wannan cewa ya yafe anya wannan kuɗaɗe ba sa cikin wannan a'a ban tsammani ba in ma suna ciki wannan yancinsa ne ya yi amfani da dama ne da yake da mu kuma ba ma'aikatansa ba ne mu zaɓaɓɓu ne kamar shi yawa shugaban ƙasa yana da 'yanci ya yafe kudaden da ya ce ya yafe shi ne shugaban najeriya kuma shugaban majalisar zantarwa mu kuma nan mu ma 'yan najeriya ne zaɓaɓɓu 'yan majalisar dattawa muna aikin mu yana nashi idan mu yanzu muka fitar da mu ga duniya shugaban ƙasa cewa misali mu binciken mu ta nuna nnpc dole su mayar da kudin nan tiriliyon 210 ga gwamnatin tarayya duk duniya za su san mu 'yan majalisa mun yi mu idan shugaban ƙasa ta nashi 'yancin ya ce gwamnatin tarayya ta yafe masu wannan kuma wata magana ce daban muna da 'yancin mu sake tambayan shi shugaban ƙasa don me ka yafe musu saboda me kudin na 'yan najeriya ne amma bai yiwuwa shi shugaban ƙasa ya yi amfani da damansa da tsarin mulkin najeriya ta bashi mu ce ba ta yiwu ba yana da dalilin da ya sa ya ce ya yafe masu wannan kudin kuma wannan ɗin na san dalilin a ƙarshe za bayyanar da ita amma wannan abin da ya aikata daban da abin da mu muke yi don bincikenmu duk abin da muke magana a kai da nnpc akan annual financial statement ɗinsu ne yawa kundi ne na lissafe-lissafen kudade na nnpc kan shekara da shekara bisa kan shekara bisa kan shekara shi kuma kudin da ya ce ya yafe masu kudade ne wanda ke tsakanin nnpc da gwamnati so wannan magana ce daban eh, ya yi nashi mu ma muna namu yanzu kuma sai mu na gaba amfanin ilimi aiki da shi Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan har kuna bibiyar mu sau da kafa za ku ji ƙarin bayani akan yadda ake gudanar da karatu a jamhuriyar Nijar. da suka ta ritaya kuma baya ɗin ba samu aka shirya ta ba ba samu aka ba su wani horo ba wanda ta kamata sai kuma muka gani yanzu da an ƙara ɗin sai a ce to wanda ke son ya zama kwantaragi sai aka ce to za a ɗauka 'yan kwantaragi ko da a ce kayi aiki kayi makaranta kimiyya ce ka hito da kana da diploma din in baka san salon yadda za a ba da karatu ba yadda za a ba da darasi to ina ganin ana iya a samu matsala amma nake ganin komi ya danganta da su hukumomi mai suke so da ƙasarsu ina ganin ga yanzu dai a lokacin da ake zancen ita wa gari foundation tamu to ta kamata a ce tunda allah ya ba mu arziki na ƙasa da kuma basa ƙasa shi kuma arzikin nan duk abin da za mu in ba mu danganta shi ba ta kan al'ummanmu ta gane yara su gane ba wani ba zai zowa ba ya aikin nan ba mu ne ta kamata ko da ta kamata mun samu incin kanmu amma in ba masu aikin ba ne suka san aiki suka kware to za a yi aikin banza nake ganin shina da kyau gaba ɗaya shi wanga bangaren na kimiyya kowane bangare shina daɗi amma shi na kimiyya shine ta kamata a lura da shi tun daga college har zuwa lise a ce an samu shi kuma bai yi wa ne a samu wannan dole sai an samu ka wasu mushanni wanda suka yi samu foro sosai ko ko wanda ke da kwai yanzu wanda ba su kware ba sosai ta kamata ce an ba su dama su je su je su yi stage su je su samu wani horo wanda zai ba su dama in suka zo kuma su ƙara ƙaimi don abubuwan da ake so a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu sannan kuma maga da wata matsala da ke da kwai amma ala halƙiƙa magana da ke da kwai yanzu akwai karamcin mushani na kimiyya na matematika na fizik na svt duka cikin fadin nijar ko a nan cikin yamai ma akwai matsaloli balle kuma can cikin da'irori da cikin gundumomi da cikin ƙauyuka da ke da kwai wani irin cikas shi rashin karancin malaman nan zai iya haifarwa sha'anin ilimi baki daya ko kuma a matakin sakandare matakin farko da na biyu eh, eh, college da lise a matsalar da aka samu koko muke samu yanzu za gani da yaran yara da yawa suna kaurace ma wannan kimiyya za su ƙaurace mata ba sa son ta tunda babu mushannin wanda ta kamata na biyu matsalar da za a samu gaskiya ta sai manzan kira wasu daga wasu ƙasashe don su zo su a yawan aiki na cikin ƙasashen wagga refondation da muke yi gaba ɗaya in dai ba mu da mutane wanda za su aiki to dole sai mun kira wasu shi kuma wanda za ka kira mutum dole zai gani miye zai samu ba kasar shi ba kai ba ke dibi shi abin da yake ganin za ka mai kuma tana yiwa ya zalunce ka ya ha'ince ka saboda baka kware ba kan aikin ba amma ka samu 'yan ka ka saka samu horo na kwarai bisa kan kimiyya to ina ganin kowan ga man fetur ɗin da ziniya da da uranium da ke gare mu da wasu abubuwa ma duka gaba ɗaya wanda ke cikin ƙarƙashin ƙasa in akwai kimiyya nake ganin za a zakulo su kuma mutane za su amfani da su sannan kuma na fannin koyarwa bai yiwa ne a ce kuma babu mushanni wanda za su zanke koyarwa sakandare da, da makarantun eh, share fage zuwa university dole sai 'yan kasa kana gani yau da yawa cikin lakwal masu ajin masu zaman kansu wanda ke koyawa din ba 'yan ƙasa ba ba kuma abubuwan da ake koyawa wani bai danganta ma da abubuwan da muke so ba kenan abubuwa ne ta kamata a ce an sa idan da su na uku Shi ne karancin wannan mushani zai ba da gaba ɗaya a wani lokaci ma a ce babu ma azuzuwa daga gaba ɗaya ka ko terminal sida da ke da kwai ko ina a yanzu koyan zancen da nake ma akwai wasu garuruwa da babu su yaron da ka ce masu gaba ɗaya sai ce a bai san. se ya sanya dawo seri di ko ko siri kenan seri B ke da kwai da seri A da seri D kenan shi ko muna so a ce nan da 'yan shekaru kaɗan da yarda Allah a ce duka kowane bangare akwai su gaba ɗaya kowane bangare shi na da amfanin shi to ta kamata a ce mun diba sosai wasu na alakanta wannan matsala da yawaitar makarantun da ake ta budewa a 'yan shekarun nan ana samun Uh, buɗe makarantu da dama a sassan kasa A'a wannan da ke gan nake gan kasan ko dama ce ta bara tun lokacin da aka ba dama kowa ya buɗe bangaren su. A lokacin na ayan kaga wanda suka te kwalla kwal ɗin masu zaman kansu kawai yara ne wanda ba su da hazaƙa ko ko ba su da ilimi ko ko wanda aka kora a da. Amma ga yanzu in kana so ka ga gogaggin yara wanda suka san ta kamata wanda an aka jarba su ne gaba sai sai kaji kuma wannan lakwal din masu zaman kansu kine nake ganin ko su wannan kirkirorin lakwal da aka yi da yawa ba shi ba ne ba umal abaisa tangarai a banga matsalar da muka shiga ciki nake ganin dai a diba abubuwan da fasa kamfani biyu ko uku Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahiran abokan aikinmu musamman su ni barma muke fatar ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Ga Bala Bronco da labaran wasanni. za mu fara labarin wasannin namu ne da ƙungiyar kwallon kafa ta wuki tuwaras da ke jihar bauchi arewa maso gabas a najeriya inda hukumar take shirin gasar premier league na nigeria npfl taron kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris naira miliyan bakwai da rabi hukumar ta bayyana cewa hakan ya faru ne saboda hatsariya da aka samu a wasan da suka yi a ranar takwas ga watan fabrairun 2026 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta katsina united inda aka tashi wasan can jaras hudu da hudu wasan da aka yi shi a filin wasa na tana da sabakar tafa balewa da ke bauchi hukumar ta bayyana cin taron ya zama bisa rashin samun isasshen isasshen tsaro da kungiyar ta bayar ba magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta wiki torres sun yi rashin da'a wa alkalin wasa inda suka yi jefe-jefe cikin fili ciki har da samun raunuka ga wasu jami'an har ila yau magoya bayan sun tsare waɗansu alkalan wasa da kuma wasu 'yan wasa baki na tsawon sa'o'i tare da kuma dakatar da wasannin na tsawon minti 18 cikin hukuncin da hukumar ta yi ta sake daga kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris daga bauchi inda ta bayyana cewa kungiyar za ta buga wasanta na gida ne a jos har ila yau an ba da kungiyar kwanaki bakwai kacal tabbatar da gyara tsarin tsaro na filin wasa na su a baka tafa balewa da ke bauchi sannan kuma hukumar ta bayyana cewa kungiyar tana da sa'o'i 48 na ganin ta amince ko kuma ɗaukaka ƙara game da wannan hukunci. daga tarayyar najeriya kuwa za mu leƙa nahiyar turin inda za mu leka ƙungiyar kwallon kafa ta tottenham mai fafatawa a gasar premier league na ƙasar ingila zai kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta tabbatar da sallama mai faras da 'yan ta thomas frank bayan kasa da watanni takwas yana jagorantar kungiyar a bayan rashin nasarar da kungiyar ta yi da kungiyar kwallon kafa ta newcastle united a gida a ranar talata da kwallo biyu da ɗaya Tottenham tana matsayi na sha shida ne a gasar Premier League na bana yayin da maki biyar kacal ya rage mata ta fada cikin kungiyoyin da ake ganin za su sauka daga gasar ta Premier League. Kungiyar da ke arewacin London bata samu nasara a wasanni takwas da ta buga a gasar premier league ba mafi muni a tarihin kungiyar daga nan kuma za mu leƙa kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda rahotanni yake bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona din tana yunkuri don ganin cewa ta ɗauki ɗan wasan gaba na tawagar kungiyar kwallon kafa ta super eagles na nigeria victor osimhen cikin wasu bayanai da aka bayyana cewa kungiyar ta nuna sha'awar ganin ta dauko victor osimhen ne daga kungiyarsa ta galatasaray domin ya maye mata gurbe robert lewandowski wadda yake shirin karkare zamansa a kungiyar a ƙarshen bazaran manyan kungiyoyi da suke nahiyar turai sun nuna sha'awarsu na ganin cewa sun ɗauko victor osimhen domin ya ci gaba da fafata musu a kungiyar bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Rundunar mayakan Najeriya ta faɗa jiya laraba cewa dakarun Amurka da za su iso ƙasar cikin makonnin nan masu zuwa ba za su je fagen daga ba, kuma duk wani al'amari na tsaro na ƙasar yana hannun dakarun Najeriya. Wannan ya biyo bayan kalaman da wani jami'in Amurka yi ranar talata cewa ma'aikatar tsaron Amurkan da ake kira Pentagon za ta tura wata tawagar sojojinta su horar da dakarun Najeriya dabarun yaƙi da 'yan bindiga masu igirarin jihadi makonni bayan da shugaban na Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai farmaki kan mayakan a Najeriya. Asusun ba da lamuni na duniya IMF a takaice ya shawarci Afirka ta kudu ta fito da tsari da ƙa'idoji ƙarara da gwamnatin za ta bi sau da kafa wajen rage basussuka da gwamnati take karba. asusun yana mai gargadin cewa hasashe kan tattalin arzikin kasar ya fi nuna koma baya duk da alamu da ake gani na samun ci gaba a cikin rahotonsa na shekara-shekara asusun imf ya ce duk da ƙayyadewar da ƙasar ta kafa game da lamarin bashi a shekara ta 2012 hakan bai hana gwamnatin ƙasar ci gaba da amsar suka ba duk da cewa ƙayyadewar ta taimaka gaya hakan bai hana ƙarin bashi kan ƙasar a cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ba su cimma takamammen matsaya ba da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bayan shawarwari da suka yi game da lamarin Iran. Duk da haka ya ce Amurka za ta ci gaba da shawarwari da Iran ɗin watakila cimma yarjejeniya. Netanyahu wanda ake tsammanin zai matsa wa shugaba Trump a fada da batutuwa da Amurka za ta tattauna da Iran su haɗa da ƙayyade makamai masu linzami na ƙasar ta Farisa. ya jaddada muhimmancin a duba batun bukatun tsaron Isra'ila, amma bai nuna alamun ko shugaba Trump ya amince da haka ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara biyan 'yan ƙasar Afghanistan da suka makale a tara kuɗi domin su koma ƙasarsu a wani yunƙuri na rufe sansanin da suke zaune. Bani shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin sake tsugunar da su a Amurka domin fargabar da suke yi cewa zaman afghanistan za su fuskanci damuwa da gwamnatin kasar domin su da amurka kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar ya gaya wa wakilan majalisar dokokin amurka jiya laraba To da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da sauran abokan aikinmu ni ce ta kusau da kabir ke cewa mu yi ni lafiya.